صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye suka hada da shirin nan na a iran akwai kuma shirin nan na kiɗe iran ya wanda shi zamu kawo kashin shirin nan baki daya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu warare Assalamu alaikum yau Alhamis 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu warare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwaci iko da birnin madrid fadar mulkin kasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya yi mulkin kama karya a kan al'ummar kasar inda da ƙarshe dai bisa matsin lamba wanda ya sa shi ala ya murabus. murabus inda da ƙarshe dai matsin lamba ya tilasta shi ya yi murabus daga kan mukaminsa kuma yar republican sun kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bar da taimakon muggan makamai ga general francisco franco wanda ya kaddamar da yaƙi a kan gwamnatin spain a lokacin da ƙarshe dai tare da taimakon 'yan nazi na kasar jamus ya murkushe 'yan republican a spain ɗin inda ya ɗare a kan kargar mulki daga lokacin ne kuma janar francisco ya ci gaba da yin bakin mulki na kama karya da gallaza wa jama'a a kasar spain musamman ma dai waɗanda suka nuna adawa da salon mulkin sa ya ci gaba da mulkin kama karya a kasar har tsawon shekaru 36 daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da 36 suka gabata a rana irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jabiya perez na lokacin ya fitar da wani bayani wanda ya allah wadai da amfani da makamai masu guba da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta yi wajen kashe mutane a iran da kuma cikin iraƙin kafin wannan lokaci dai manyan kasashen duniya a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru da bakunan su a kan lamarin bayan haka ne jabiya perez ya fitar da wannan bayani a ranar 28 ga watan maris ɗin shekara ta 1988 yana mayan allah wadai da keta dokokin ƙasa da ƙasa wanda gwamnatin iraki ta yi wannan bayanin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya yi babban tasiri wajen sanya saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya ja da baya dangane da yin amfani da makamai masu guba da yake yi a kan iran da kuma wasu yankuna na ƙasar iraki a lokacin musamman ma dai a yankunan kurdawa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

To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya bayyana cewa Iran ɗin tana alfahari da cikakken goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino. Gwamnatin Ireland ta yi niyyar bin sahun kasar Afirka ta kudu wajen gurfanar da Isra'ila a gaban kuliya akan kisan kiyashi a Gaza. jami'an majalisar ɗinkin duniya ya ce dole ne afirka ta zama tana da wakilci na dindindin a kwamitin tsaron majalisar to yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasar tana alfahari da goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino yayin da ya bayyana cewa iran din za ta ci gaba da taimakawa dukkanin kungiyoyin gwagwarmaya da suke yakar zaluncin isra'ila a yankin zirin gaza ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa da yi da tawagar kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas karkashin jagorancin shugaban ofishin siyasa na kungiyar ismail haniya a daren jiya a birnin tehran fadar mulkin kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran din tana yin tsayin daka matuka wajen kare haƙƙin al'ummar palestino ya ce kuma za su ci gaba da yin hakan a kowane lokaci shugaban na iran ya yi ba da irin tsayin dakan da palestinawa suka nuna kuma suke ci gaba da nunawa a gaban isra'ila a lokacin da isra'ilan take ci gaba da ƙara ƙaimi wajen yin kisan kare dangi a kan al'ummar yankin zirin gaza da kuma yin kisan kiyashi a wasu sassa na palestino musamman gabar yammacin kogin jordan da kuma gabashin kudus ya zargi gwamnatin amurka da kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya da yin munafanci a kokarinsu na diplomasiya na kawo ƙarshen yakin gazan yana mai cewa abin da ya faru a gaza a cikin 'yan watannin baya-bayan na abin kunya ne ga amurka da kuma gwamnatocin kasashen yammacin duniya da suke goyon bayan isra'ila akan ayyukan ta'addancin da take aikatawa a kan al'ummar palestino a nasa bangaren shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas ismail haniya ya bayyana cewa bisa goyon bayan da iran take baiwa al'ummar yankin zirin gaza wannan ya kara ba su karin gwiwa wajen ci gaba da yin tsayin daka wajen tankarar yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya sannan kuma ya jaddada cewa al'ummar palestino da al'ummar iran dukkaninsu al'umma ɗaya ne da suke gurmaya domin tabbatar da adalci gwamnatin ireland ta bayyana aniyarta na bin sahun ƙasar afirka ta kudu wajen gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya kan kisan ƙari danki da take yi wa al'ummar palestino ministan harkokin wajen island michael martin a lokacin da yake ya bayyana wannan mataki ya ce ko da yake kotun ƙasa da ƙasa za ta iya yanke hukunci akan kisan kiyashi da ya faru a yankin zirin gaza ko kuma ba za ta yanke ba amma da yana da kyau kowa ya sani cewa abin da ya bayyana a fili shine cewa isra'ila ta aikata laifin kisan kare dangi akan al'ummar zirin gaza wanda kuma wannan laifi ne da ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun ƙasa da ƙasa ya karar cewa hanya kaɗai wadda za a kai wa fararen hula agaji a yankin zirin gaza ita ce dakatar da isra'ila akan har-haren kisan kiyashi da take yi wa al'ummar wannan yanki sannan kuma ya bayyana cewa gwamnatin ƙasarsa za ta bi dukkanin hanyoyi na ganin cewa ta nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar falastinu wajen tunkarar zaluncin isra'ila a watan janairun da ya gabata na dai kotun ƙasa da ƙasa ta umarci isra'ila da ta guji duk wani mataki wanda ka iya shiga ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi sannan kuma ta ba da umarni akan akai agaji na gaggawa ga fararen hula kuma dole isra'ila ta ba da damar yin hakan yayin da ita kuma isra'ila take ci gaba da yin watsi da wannan kira na kotun duniya to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran wakilin musamman na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ofishin majalisar mai kula da yammacin nahiyar afirka da yankin sahel ya bayyana cewa ya kamata nahiyar afirka ta samu kujerar dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya leonardo santos ya bayyana a cikin wata hira ta hada shi da kamfanin dillancin labaran tas mayar da afirka mamba ta dindindin a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya zama tilas bisa la'akari da matsayin da nahiyar take da shi a cewar sa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana ƙoƙarin yin garan bawul ga ƙungiyar ta duniya kamar da kuma santas ya cewa wannan ƙoƙari ne wanda babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ɗin yake yi to a can jamhuriyar niger kuwa gwamnatin ƙasar ce ta ce nan ba da jamawa ba amurka za ta gabatar da ƙudurin ficewa daga ƙasar da ke yammacin afirka banda gwamnatin mulkin soji ta ce ta janye daga yarjejeniyar haɗin gwiwa wadda aka kulla tsakanin nijar da amurka a shekara ta 2012 ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta nijar janar muhammad tumba ya gana da jikadiyar amurka da take birnin yamai a ranar jiya laraba inda suka tattauna akan wannan batu sannan kuma jikadiyar ta amurka ta shaida wa ministan na jamhuriyar nijar cewa kasarta ta lura da matakin da nijar ɗin ta ɗauka na ficewa daga yarjejeniyar soji kuma za ta dawo da wani shiri akan hanyoyin fitar da sojojin amurka sama da dubu daya da suke cikin kasar ta niger sanarwar da gwamnatin jamhuriyar niger din ta bayar na ficewa daga wannan yarjejeniya tare da amurka ta zo ne asabar din ta gabata bayan wata ziyarar kwanaki uku da wata babbar tawagar amurka ta kai don sabunta hulɗa da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar niger to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mun a cikin shirin na leka iran shirin da sun same kawo muku bayanai game da tarihin mawarai na al'adu masu da dan tarihi da mawarai na addini da sun abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu shara zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fata masu sun da mu kuma za su daɗi shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. da madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin inda zamu yi muku bayani game da lardin Bushiyar. A makon jiya mun kawo muku bayani ne game da wajen shakatawa nan wato yankin Fave inda muka bayyana shi a wuri ne da ke cike da koramu da fadamu masu cike da 'ya'yan itatuwa. Wato dai wuri ne mai ban sha'awa da nishadantarwa ga duk wanda ya ziyarce shi. To yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda muka tsaya. inda za mu ɗora kan tarihin nan na lardin bushar lardin bushar yana cikin lardunan kudancin iran kuma ya kasance a cikin gabar tekun farisa ana fitar da kaya ta tashar jirgin ruwa ta tashar jirgin ruwa kifi da man fetur aikin noma da gonaki da kuma samar da makamashin nukiliya wannan lardin yana da muhimmancin gaske musamman a bangaren tattalin arziki don haka ana kiransa da suna babban birnin makamashi na iran daga cikin muhimman wuraren tarihi a yawon shakatawa da ke lardin na bushar akwai chehelkhane cave chehelkhane cave arba'in yana ɗaya daga cikin kwazazzabai kwazazzabar rami da kuma wurin yawon shakatawa na lardin bushar wannan kogon yana kunshe da ɗakunan dakmas wanda suke a kan tudun dutse wanda yake kallon kogin shafur yankunan da ke cikin ɗakunan sun bambanta wajen girma kuma wannan bambancin ya dogara ne a kan juriyar dutsen da abubuwa masu iya kawo lalacewarsa irin su ambaliya da kuma zagonyewar ƙasa waɗannan ɗakuna suna da juna daga ciki daga ciki kuma akwai wani akwai akwai wani tiri mai burgewa da kowanne daga cikin kogunan da ke fitowa daga cikin kowanne da cikin kogunan ana saka gawakin mabiya addinin Zoroastrian a waɗannan ɗakuna a halin yanzu 23 daga cikin waɗannan ɗakuna suna nan lafiya lau a zahiri ana kiran wannan kogon Chehel Khane so da yawan adadin ɗakunan da ke cikinsa. sa to akwai wuraren shakatawa masu yawa a maso da yanayin lokaci ba za kawo muku su duka ba za mu takaita da wannan kawai yanzu kuma sai mu kama hanyar mu ta zuwa lardin gilan lardin gilan da ke birnin rash na cikin wato koren lardin arewacin iran wanda yake da tsohon tarihi tun a zamanin da wannan lardin yana janyo hankalin masu yawon bude ido da masu binciken tarihi na asali lardin gilan yana da yanayi na musamman da kuma yanayin ruwa ruwan sama mai yawa wannan lardin yana da irin abubuwan tanade-tanade na al'ada da ke daɗi da kuma kayan aikin hannu na musamman alilaya kogin caspian a wannan lardin baya kyawawan ɗabi'u kuma ya shirya kyawan abubuwan tarihi a ƙasar iran sai kuma tsaunin shaidan satans hill resort shaitan ku shaitan dutse ne a gabashin lahijan da ke lardin gilan akwai kandami a gabansa da yake da nisan kilomita 200 da tsawo na mita 70 wanda ake yin amfani da shi domin ruwa na noman rani a zamanin yau wannan tafkin ya juya zuwa tafkin da ake kira da artificial inda akwai tsibiri kuma an ga wani ƙaramin ɗaki akan tsibirin a cikin zuciyar shaitanku an kafa magudanan ruwa ta wucin gadi wannan yankin yana da yanayi mai wanda ake ɗaukarsa a matsayin wuri mafi kyau a cikin lahijan birnin hamadan ma ba za a bar shi a baya ba bari mu leƙa domin mu san shi ma hamadan ɗin da kuma irin yanayi da abubuwa na ƙayatarwa da ke da shi lardin hamadan na cikin tsoffin lardunan iran wannan lardin yana da wadataccen yanayi game da sauyin yanayi da kuma abubuwan da ke tattare da ɗabi'un da zamantakewa kuma yana da shahararrun abubuwan jin hankali irin su kwazazzaban alisad kuma kogon alisad har ila yau lardin hamadan saboda tarihinsa da kuma ɗaɗɗiyar wayewa ana ɗaukar shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan wurare da iran ke da shi a tarihi da kuma tsohuwar ajiya kuma ya kasance abin lura ga masu yawon bude ido da masu bincike kabarin esther da mordecai wanda yake ɗaya daga cikin wurare masu tsarki ga yahudawa a cikin wannan lardin kogin alisadir kogin alisadir yana ɗaya daga cikin wuraren shakatawa na lardin hamadan shine ban kogo a duniya bisa ga masana kimiyya dutsen wannan tsaunin yana cikin tarihin lokacin masana irin su jurassic era shekaru miliyan 136 zuwa 190 da suka wuce shaidu daga kogunan sun nuna cewa kogon alisadir an yi amfani da shi a matsayin mafaka ga mutane akwai alamu da ɗabi'u irin na girma da girmawa zaman lafiya da kuma sunan allah a sassaƙe a ciki da kan ganuwar kogon masu wurare fin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki barin jarin zamun shirin sai a tarbe wa shi na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirshi amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma da gunshin ga zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo su wwwstv 1ng a huta lafiya. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Ta masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauran mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To madalla a yau shirin namu ya gace muku Isan Jabadi wani mace mawaƙi ne a nan ƙasar Iran domin jin irin abin da ya ta zama na a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniya a lokacin wannan wata na mai alfarma na azumin watan Ramadan a yi lafiya. من را خیال انگیز کرده از خط سرخ رفتن تو می تواندی از خود گذشتن خسنت مردم من الشهيد يا مصطفى الشهيد أنت فتى من أنوار اليقين قائدنا بك يفخر كل حين يا مصطفى الشهيد To a gaida Ihsan Jawadi a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan sun amfana kuma ta ƙayatar da su. sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu dauke mu da kar amma kafin na amma dun kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. za wannan zamu gaggare sai idan Allah kai can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Mm-hmm.